Karfe 5 da minti 45 Isidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A yau ne ranar ruwa ta duniya inda maudu'in wannan shekara shine gaggauta kawo canji na magance matsalar ruwa da tabbatar da tsabtar muhalli. a jajibirin shigowar watan azumi a niger yanzu haka kayayyakin masarufi suna da sauki a cewar masaya. A rahotonmu na musamman a yau an tattauna ne da wani da ya baro garinsu kuma yake rayuwa a banki lare muna ɗauke da ƙarin haske. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Gaggauta kawo canji shine maudu'in ranar ruwa ta duniya a wannan shekara. goma 22 ga watan maris bikin wannan ranar yana da manufar gaggauta kawo canji domin magance matsalar ruwa rashin ruwa da kuma tsabtace muhalli a cewar majalisar ɗinkin duniya rashin daidaiton samar da ruwa yana cikin manyan matsalolin da suke haddasa da suke fuskanta ƙasashen duniya kiwon lafiya yunwa da rashin daidaito tsakanin namiji da mace da kuma kai ga samun aikin yi da ilimi da masana'antu da ibtila'i da zaman lafiya. A ɗaya ɓangare a Nijar fiye da shekaru hamsin kamfanin Orano wanda a da ake kira Areva ta hanyar wuraren da yake gudanar da aikin sani haƙar ƙarfe uranium a cikin ƙasa musamman Arlit a cikin kamfanin kominak an jibge ton miliyan 20 na datti mai guba wanda yake gurɓata iska ƙarƙashin ƙasa da kuma haɗarin gurɓatar ruwan ƙarƙashin ƙasa a Arlit. Naomi Binta mambata Rotab ta yi wa Muktar Hamadu ƙarin haske. ƙungiya ce da aka kafa shekara dubu biyu don sa ido kan tasirin haƙar iranium kan lafiyar al'umma da mahalli. An fi ganin wannan tasirin kan mata da yara. Shekara dubu biyu da uku mun tuntuɓi ƙungiyar Riyadh don ta bamu alƙaluma bisa tasirin haƙar iranium mun gabatar da su a gwamnatin Niger da Orano tsohuwar Areva. Bata yarda da wannan alƙaluma daga baya suka ce gaskiya ne za su gyara haƙar ya taɓa ruwan karkashin kasa na Arlit. Lalle an tauye hakkin al'umma Arlit dangane da samun ruwan sha na kwarai. Yau ba shimfiɗar ruwan karkashin kasan Arlit dai ta tabu. duk shimfiɗar ruwan kasa na Agadas ya tabu. an yi sakaki kwarai waɗanda ya kamata su kula da sa ido kan hakkin al'umma su ne suka rufe ido bisa wannan al'amarin. Mine gwamnatin Niger yayi ganin ya ciyo kan wannan al'amarin. A jajibirin shigowar watan azumi a Nijar kayayyakin masarufi har yanzu ba su yi tashin gwaron zabo ba a cewar wasu 'yan ƙasa da kuma 'yan kasuwa a nan yamai. A cewar su yanzu haka dai kayan suna da sauƙi sai dai komai yana iya sakewa a kowane lokaci. Mu saurari abin da suke shaidawa Fati Malam Yaro. Citta da lemu. suna ɗan ƙara kuɗi yanzu yadda muke ɗauko su da lokacin da muke yanzu akwai ɗan ƙari kaɗan saboda haka bisa kan da muka samu muna ɗan ƙara kuɗi kaya ba su saurin lalacewa amma cita kafin ta zo tana iya lalacewa kenan mutum bai fita haka dole ɗan ƙara Kayayyakin ba su da tsada haka nan har yanzu. Muna dai fatan in azumin ya kawo kar su ƙara kuɗin kayayyaki. idan ka san halin mu mu 'yan Nijar sai azumin ya kai ne kowa zai ƙara farashi. Wani bosai bisa da ware ban ga sun yi tsada ba kamar shekarun bara amma sukari madara sun fara ƙara kuɗi. Nan gaskiya lemun tsami citta jan tsamiya ba su ƙara kuɗi ba da yarda Allah in ba ci maka ba amma ware da citta. Kamfanin Kwamitin Zaman Lafiya da Tsaro Inge Kande na Ingingimi masu dafawa na ci gaban da'ira ta hanyar wayar da kawuna al'umma bisa zaman lafiya da kishin yanki wurin gidan mama aisa muhammad magatakardar kwamitin ta bayyana yadda kwamitin yake gudanar da aikinsa da kuma matsalolin da suke cin karo da su a ta da abdullahi maina kwamitin wannan ita ce ido ita ce kunne a nan kwamitin gingimi mu ne muke iya ganin matsalolin da suke faruwa cikin karkaran mu da cikin gaji mai gaba da yamma kuma mu ne muke jin abubuwan da yake faruwa mu ne muke tahiya dan mu gani aske abun nan wanda aka faɗa mana haka nan ne in muka tabbatar da haka nan kafin mu je ga sauran mutane mu muke neman hanyoyin sulhu in muka ga muna iya kashe magana nan mayar shine shugaban kwamiti muna iya tuntuban mayar mu ce gashi gashi matsaloli kaza wuri kaza mun samu mun yi hira da mutanen kaza ga hanyoyin da muke so a bi a samu dan sulhun nan shine zai shiga shugaba mu je mu samu yadda za mu magance wannan matsala in kuma muka gani matsala ta baba shine wanda muke iya sanar da shugabannin jami'an tsaro su ne suke tahiya dan su maganta wannan matsaloli Magajin garin da'irar birnin Agades a ranar 17 ga watan Maris ya tattauna da ofisa shugaban aikin kakkaba na sojoji da ake kira Aradu dakarun sojojin sun samu zagayawa a wajen da ake haƙar ma'adinai a cewar magajin garin yankin yana fuskantar rashin tsaro da yake kawo asara ga ƙasar nisha abdulrahman turawa magajin garin agadez ahirarsu da anise karim Wata babba asara ce na fitar kuɗi wuraren haƙar zinari suna hannun wasu mutane da ke haƙar zinari kuma suke kai ƙasashensu. Baya ga haƙar kewayen wuraren akwai 'yan fashi da makami da ke karuwa masu tara mutane da ke tsaye da ayarin motoci domin karɓe arzikin da mutanen suka samu daga wajen haƙar zinari. Akwai wani aikin kawar da muggan mutane da za a yi sojojin ƙasa za su aikin su a waɗannan wurare domin korar baƙi da kuma tsaron 'yan Nijar da ke da asisin haƙar zinari aikin samame na aradu da za a gudanar da shi a ƙarƙashin jagorancin kanal jataka da zai kwashe wata uku cikin yankin domin kakkaɓe mugan mutane domin baiwa 'yan Nijar da gwamnatin Nijar amfana da wannan arzikin ƙarƙashin ƙasa da kuma kare mutane da dukiyoyinsu. A cikin ƙaramar hukumar karkarar Ɗanbarto gundumar Kance an samu ɓullar cutar mura tsuntsaye da aka samu a cikin tsakiyar watan Janairu a wani gidan kiwon kaji. Wata tawaga masu sa ido a kan cutar sun zagaya yankin inda tawagar ta kashe ta ƙare aikinta 20 ga watan Maris bayan da ta zagaya da'irori hudu don ta dubi lamarin a yankin Ɗanbarto inda ta kashe kaji dubu biyu. Dokta Isaka eh, Jibo Ibrahim jami'in kula da lafiyar dabbobi a hirarsa da Habu Sarki Saleh. cuta ce da ke yaduwa daga dan adam zuwa tsuntsu ko kuma daga tsuntsu zuwa dan adam kenan tana iya zama wani tashin hankali cikin gidajen kaci tana kashe dukkan kaci wannan cuta ta bullo cikin kwanaki goma sha biyar na karshe na watan janairu cikin kumin din borto musamman a ƙauyen baka rauni a cikin wani gidan gona da ake kiwon kaci na zamani an aika da wata tawagarwa da kai ta ƙungiyar breakthrough action ta usa aide wannan tawaga ta shafi ƙauka goma sha biyu na kumin hudu a yayin wannan rangadi shine na wadda kan al'umma kan matakan garki sanar da su alamomin cutar da kuma matakan da za a ɗauka idan suka bayyana akwai fiye da kaji masu kyankyasa dubu biyu cutar ta shafa da kuma aka kashe su Ma'aikatar gandun daji na gunduma gaya sun ƙaddamar da wani aiki a cikin wannan sati na farfado da ƙasa a cikin eh, musamman gandun daji na Fogaberi a da'irar Yalu wajen eka 150 na ƙasar zai za a farfado da ita a yankin. Ƙarin bayani tare da Kwamanda Bulwadu Amadu Daraktan gandun daji na gaya a hirarsa da Fadel Alu. Cette activité ne autre chose qu'une activité. Wanga aiki aiki ne da ke mallake da ayyukan bututun man feta. A cikin wanga gandun dajin za ku samu wurare da suka taɓarɓare. Akwai ayyukan gyara kamar yadda muka yi. Wanga aikin na farfaɗo hilaye ne. Akwai kuma itace masu mamaya da ke cikin wannan kewaya. Daga baya su ma za mu ƙoƙarta mu ko kokowa a kansu. Da yake gandun daji ne da aka keɓe za mu yi girkin daidaita faɗin kewayen shi da sanya shaidu kudin iyaka don kaucewa duk wata rigima dangance da wannan gandun dajin shi yasa muka yi aikin wayar da kai akalla cikin garuruwa uku na kewayen wannan gandun dajin don mu masu bayani kan tsarin eka hamsin za a wa daidaito da ya jibinci gari goma duk kewayen da ya salwanta cikin wannan gandun daji za a mashi daidaito a cikin wanga keɓaɓɓen gandun dajin na fogabiri. Toutes les de la forêt Fogabiri. A cikin ƙarshen mako ne aka buɗe wata babbar haɗuwar maharba a karo na biyu a filin wasa na Zandar. wannan haɗuwar ta haɗa maharba na ƙasar nijar chadi da kuma najeriya idan aka duba tarihin da magaram ta girku daga wani maharbi da ya fito daga borno don haka ne wanda ya ƙirƙiri wannan haɗuwa yake son ganin cewa an saka wannan tsari a cikin abubuwan tanadi na tarihi na unesco haruna bagaya a hirarsa da ali keta Muna iya taimakawa mu kai ƙasarmu ma gaba ɗaya kan ababuwa da dama. Muna kokowanne don kar al'adarmu ta ɓata a samu kyakkyawan ci gaba. Don ku al'ummar da ba ta da al'ada ba ta samun kyakkyawan ci gaba. Eh, Idan aka ɗau misalin ƙasar China, ƙasashen Larabawa, Indiya sun taimaka sosai ga al'adunsu. Shi yasa suka samu ci gaba ta fuskar ilmantarwa, kiwon lafiya da noma. kai ababuwa dai da dama wata ƙungiyar motsa jiki mai suna feni Hasfos ta ƙasar Nijar ta wakilci ƙasar Nijar a Accra, Ghana a kwamɓalar ƙasashen Afirka na yamma a wasar bodybuilding da ƙungiyar bodybuilding ta shirya daga ranar 16 zuwa 19 ga watan maris mamman rabiu lawali shugaban kungiyar a niger ya ce sun samu babbar nasara a kwamɓalar ga abinda yake shaida muktar hamadu ta wayar tarho federation katan ƙungiya ce mai haɓaka motsa jiki da bangaren aikin karfi da sarrafa shi motsa jiki da aka yi sani da alfiyar kamunan wurin kasar akara babban birni na ghana muka wakilci nijar mun samu takardar yabo yan wasan namu guda biyu da muka kawo kowa ya samu takardar yabo wadda cibiyar duniya mai kula da wannan bodybuilding ya yarda shi kuma sun samu takardar yabo ta biyu lisans takardar take baka dama da duk faɗin duniya inda ake wannan motsa jikin bodybuilding kana iya zuwa ka yi dukkanin duniya mun samu medai da bronze ba tamu bace ta mun kaɗai ta dukkan 'yan ƙasa ce kowa na ƙoƙari bisa wannan ɓangaren na yaga ya girma wannan hitarwa da muka yi muka wakilci ƙasa. Mama Inkulu wani ɗan garin Kangoriya ne da ya baro garinsa inda yake rayuwa a Bankilare bayan da 'yan ta'adda suka hana musu jin daɗi ga abin da yake shaidawa a hirarsu da Yusuf Ilawat. muna so ku ba mu labarin zuwan ku a Gonkuriya. Na gusa ne saboda lamarin ya rikita, kai ya dai kuma zama mini tilas, saboda wasu mutane ne ke ta nema na kenan ba ni da zaɓi illa in bar wurin. Kiwo ni ke a can shekaru da dama. Wata rana na dawo gida aka bani labarin yanayin da ake ciki, tare da ce mini in yi hatara akwai wasu mutane da ke nema na kenan mafi alheri in bar wurin. koya ka baro Gonkuriya tare da iyalinka? Ban da halin ɗaukar kayayyaki na kuma ba yanda zan yi in tafi da su. Ala tilas na ɗau hayar tarko. Shi ma hatsin da jama'a suka bani ne shine na baiwa mai tarkon domin ya ɗauko mini kayayyakin nawa ya kawo mini su a nan garin Bankilari. Yanzu na gina wani ɗan ɗaki a cikin ke rayuwa tare da iyalina. Menene ka je a jikinka a lokacin wannan ƙaura? Na kasance cikin damuwa sosai tamkar ban na son in ba ku. labarin abin da ya same ni kuma da al'amarin da na fuskanta a lokacin. Na sha wuya sosai, na kasa yin duk wani aiki, ba ni da ma wani abu zan yi wata sana'a, ba ni da hali. Yanzu dai kura ce nike sha. Yana da kyau idan kana da kura don za ka iya yin wani aiki da ita kuma ta taimaka maka. Ya zan ko da ɗaukar ruwa ne don ko da ruwa ake yin komi. Rayuwa na buƙatar ruwa kuma ba abin da za a yi ba da ruwa ba. bayan wannan babu wani aiki. A'a ba wata sana'ar yi ba wani aikin da muke can nike kai bididuwa na in cika su da ruwa ta haka nike samun mafita. Ya zaman ka tare da 'yan gari da katarar a nan. Mutanen aina na tarda su a kallo na kawai suke ba sa ce mini komi kuma sun san talaka nike ba ni da komi hakan kuma bai dame su ba ba sa tausaya mini duk da sun san da ni an gushe. Menene kake son a yi maka wani kira gare ka zuwa ga hukumomi? Na farko ina sa kira ta hanyar rediyo zuwa ga mahukuntan garin nan su taimaka mini su samu mini aikin yi domin in samu in ci da iyalina in rayu hankali kwanci don kar in zauna hannu rungume. To ƙarshen labarin kenan a huta lafiya.